Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da idan za su iya magana a gabatar da su su faɗa abin da ya same su a gabatar da su su faɗa abin da ya faru a gabatar da su su faɗa ina aka yi a gabatar da su su faɗi wane ne ya yi a gabatar da su su faɗi duk abin da suke ganin ya shafi su har ma watakila a koma a kan abin da ƙwararrun likitoci ke kira clinical history Masu sauraron salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ranar Lahadi, sha hudu ga watan Afrilu, 'yan matan sakandaren Chibok ɗari da goma sha biyu da suka rage a hannun kungiyar Boko Haram za su cika shekaru hudu cire a hannun kungiyar ba tare da iyayensu sun san ainihin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Yayin da kungiyar ke ci gaba da riƙe Liya Sharibu, ɗaliban makarantar sakandaren Dabci guda ɗaya tilo bayan sakin sauran ɗaliban da ta sace. Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa shirin domin iyali zai ta'allaka a kan wannan batu. A yau, shirin ya karɓi bakuncin Dr. Abdullahi Mai Kano Madaki na Jami'ar Bayero da ke birnin Kano. Ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da ƙasida a taron bita da cibiyar nazarin jinsi ta jami'ar ta shirya kan hakkin ƙananan yara da ake yi wa fyaɗe. A cikin hirarsu da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya bayyana dalilin da ya sa a bana aka mai da hankali kan cin zarafin ƙananan yara a taron da cibiyar ta saba gudanarwa shekara-shekara. Wannan yawon su ne sakamakon wani bincike da aka yi a ƙarshen jagorancin hajiya Jamila Ibrahim suka ga ya kamata su zo su bayyana wa al'umma irin sakamakon da suka samu wanda ya shafi cin zarafin yara wanda ya hada da duk wani nau'i na cin zarafi na 'ya'ya musamman mata. a jihar kano wanda ya hada da fyaɗe da cin zarafin da kuma wasu abubuwa da suka shafi saɓani na tunani ko hankali ko al'ada ko addini da suke faruwa a tsakanin al'ummar ya kunshi aikatau? to eh, ya kunshi abubuwa wanda suka shafi aikatau yawon tallace-tallace rashin kai yara makaranta ko rashin kula da karatuttukansu sakin su tafi sakaka rashin mai da hankali kan gina rayuwarsu rashin mai da hankali kan ba su tarbiyya ingantacciya rashin mai da hankali kan tabbatar da cewa sun ɗauki wata hanya dodar da su tabbatar da sun zama masu amfanuwa ga junansu da kuma amfanuwa ga al'umma da suke cikinta takamaimai menene taken lakcar na bane taken lakcar bana shine yanayi ko lokacin da ya kamata a ce an ba wa yara musamman mata daman sauraro a lokacin da aka zarafinsu a kowane yanayi kuma a ko'ina don tabbatar da cewa bi musu kadin abin da yake damu su. Mene ne ja hankalin ku kuka ga kuka bullo da wannan wannan batu na baiwa yara wato jin ta bakin su misali. Da wannan tambaya ce mai kyau ba don ko ba sai ta yi la'akari da wasu bincike da muka yi a yan shekarun baya bayan nan wanda suka shafi cin zarafin mata da kuma fyaɗe a nan jihar Kano. mutane shaida ne cewa wannan matsala ta fade musamman a najeriya ko musamman a jihar kano a bisa alkalma da muke da su da kuma bincike da muka yi ya tabbatar mana duk shekara alkalman karuwa suke duk shekara in na ce duk shekara domin muna da alkalma wanda muka ɗauko tun daga alif ɗari amin shekara ta dubu biyu da biyar muka dawo kan shekara ta dubu biyu da goma muka taho har zuwa ta 2017 wato shekara ta gabata kuma abinda muka samu mun tattara wannan alkalima daga wajen hukumomi da suke da alhakin tattara waɗannan ah, alkalima misali hukumomi na asibitoci hukumomi na shari'a hukumomi na 'yan sanda muka ga cewa tun daga shekara ta 2012 har izuwa shekara ta 2017 matsala ta cin zarafi da kuma fyaɗe musamman a jihar kano alƙalman sun nuna karuwa suke so wannan ya ji hankalin muke ganin kamata ya mu zo mu tattara mu fito da hanyoyi da muke ganin idan an nuna mutane ga abin da ke faruwa a mataki na al'umma a mataki na ɗaiɗaikunmu a mataki na rukunan al'umma me ya kamata mu yi don mu ta dakile wannan al'amari daga ci gaba da karuwa a cikin al'umma. To amma waɗannan karuwar alƙalma da ka ambata kun gano cewa yana da nasaba da rashin baiwa su yaran dama su bayyana ma'ana yaran da abin ya shafa a lokacin da aka ci zarafinsu yana da nasaba da rashin ba su dama su bayyana abin da suka je ko kuma suke ciki halin suke ciki zan iya cewa eh kuma zan iya cewa a'a abin da ya sa shi ne dalilan da ya sa waɗannan alƙaluma suke ƙaruwa na cin zarafi da fyaɗe a jihar kano a bisa bincikenmu abubuwa ne da yawa na farko kuma taɓarɓarewar yanayin zamantakewa na ma'aurata wanda ya zamana ma'aurata tun daga lokacin da za su yi aure akwai karancin kula akwai karancin bincike akwai karancin mai da hankali na kan wa kake so ka aura ko wa kike so ku aura bayan an yi aure zamantakewar ta kasance a bisa sakamakon bincikenmu yana zama ma'aurata sukan zama cikin tashin hankali da hayaniya kullum ana cikin jidali matsala ta faru aure ya mutu ya su zauna da uwa ko da uba ga talauci yawa mutane yawa ga rashin ilimi yawa mutane yawa saboda rashin amin talaucin da ya isi yawa al'umma da yawa a cikin al'ummanmu a birni da karkara shekara ba sa iya mai da hankali wajen tabbatar da sun samar wa 'ya'yansu ilimin da ya kamata ingantacce da kuma mai da hankali wajen ba su tarbiyya kuna kuna maganar a ba da dama ga yaran da aka ci zarafin su su yi bayani watakila a mataki na bincike ko na 'yan sanda ko na kotu da sauransu watakila wannan ya ja hankali. kun lura cewa a yayin da ake bincike irin waɗannan ko gudanar da shari'u a game da irin cin zarafi irin wannan ba a sauraron bangaren yaran ne to eh, zan iya cewa ba sauraron su ne ba a yi ba amma in ka kalli yanayi na al'ummar mu musamman a jihar Kano muna da wani abu wanda yake kama da al'ada ko ɗabi'a ta duk lokacin da waɗannan rukunin iyaye su ta zama a cikin wadda aka yi wa cin zarafi ko fyaɗe a mafi yawan lokuta iyayen suna tsoron su fito da wannan matsalar su fuskanci shari'a a gaya wa mahukunta a ɗauki abin shari'a a ci gaba kuma har a kai matakin da za a ce an hukunta wannan na farko kenan na biyu sai ka ga iyaye a mafi yawan lokuta suna ma ɓoye 'ya'yan kan cewa ba sa so sauran al'umma a unguwa ko a gari su san cewa 'ya'yansu ma sun samu wannan matsala ta cin zarafi ko fyaɗe wannan ya hana ko kuma yake jawo dakile musu dama na fito na su fito su faɗi abinda ya same su ya menene ya same su kuma wane ne ya yi musu wanda zai taimaka wajen bincike na hukumomi musamman hukumar 'yan sanda na farko kenan na biyu mun fahimci cewa a mafi yawan lokuta yara ƙanana ma ana musu waɗanda su ba za su iya magana ba to sai kuma matsala take faruwa ta cewa shi eh, sha'ani ko laifi na cin zarafi da fyaɗe wani abu ne wanda akan iya tabbatar da shi ta yin amfani da wasu alamu da ƙwararru na bincike za su yi amfani da su tabbatar abin ya faru to amma iyaye sukan ɗauke 'ya'yan nasu su je misali su wanke su su wanke 'ya'yansu su ƙoƙarin ma ba su magani don kar matsalar ta bayyana to wannan kuma yakan daƙile yunƙuri na ƙoƙari kokarin a tabbatar da cewa wannan abun ya faru kuma ga wanda ya yi a mataki na bincike wanda yake jawowa yana dakile cewa idan ba za su iya magana ba cewa waɗannan alamun abinsu da za su taimaka hukumomin bincike idan za su iya magana a gabatar da su su faɗa abin da ya same su a gabatar da su su faɗa abin da ya faru a gabatar da su su faɗa a ina aka yi a gabatar da su su faɗi wane ne ya yi a gabatar da su su faɗi duk abin da suke ganin ya shafe su har ma watakila a koma a kan abin da ƙwararrun likitoci ke kira clinical history na cewa wannan abin da ya faru kuma ya kasance an same shi a lokacin shin a lokacin ya fara ko an dade ana yi idan an dade ana yi da waye da waye suke yi su waye involve wannan ne zai taimaka mana in amfani da kalmar turanci mai sanitizing al'ummar mu mu tabbatar cewa tsarkake mu tabbatar da mun samu da wani yanayi kuma mahaifar da mai ido mun taimaka mu hukumomi da suke bincike su kuma mai da hankali kan wannan sha'ani na fyaɗe da kuma cin zarafin yara to sai ku kasance da shirin domin jin mataki na gaba da za a ɗauka kan wannan lamari Yanzu dai a madadin bakon nama Abdullahi mai Kano ma daki na jami'a Bayero da ke birnin Kano da kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Cibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. Direct from da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.